Masu sauraro mu da arzikin sake saduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Tambaya da amsa shiri ne da ke wayarwa da mai sauraro kai game da lamuran da suka shige mishi duhu a kowane fanni na rayuwa kuma yake zuwa muku a daidai wannan lokaci duk mako naku Michael Kudisin ke muku lale marhabin. To madalla. Za mu fara shirin gadangadan ne da tambayar da muka samu daga Zakar salifu gidan rumji da jaddi wanzam a tambarawa jamhuriyar Nijar. Cewa suke, shin me ke janyo faduwar hannayen jari a kasuwannin hannayen jari kuma me ke janyo ta gomashinsu kuma ta yaya yake shafar tattalin arzikin manyan ƙasashe? To sai ku biyo ni mu je ga Ibrahim Malam Goje wakilin mu na jihar Bauchi wanda ya zanta da kwararre Malam Muhammad Uwai Susaini malami a sashen nazarin ilimin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke Baucin Yakubu a tarayyar Najeriya. muje Goji. Hannayen jari da yadda ake kiransa turanci shares watan wani hanya ne da masu 'yan kasuwa suke yi na haɗa kuɗi su fara yin kamfani ko kuma in kamfanin tana son ci gaba ba sa da kuɗin a ƙasa suna iya sayar da hannun jari saboda wayansu sabbin masu kuɗi su shigo a sake samun wani ƙarin kuɗin da za a bunƙasa kamfanin wani lokaci kan ce hannun jari ya faɗi ko hannayen jari na wani kamfani sun faɗi me ke jawo faɗuwar hannayen jari to babban abin da yake faruwa da hannun jari faɗuwansa shine kasuwan ta kare ko kuma yanayin canjin rayuwa na ina son ba da misali da kaman shi wannan eh, hansar da muke amfani da shi kaga da kafin a kawo gsm da akwai landline da ake a gida yanzu kaga masu yin wanda suke yin telefon din gida da ake wanda yake zaune a gida din nan kaga yanzu yake ba a neman shi dole kamfani irin wayannan kamfanin hannun jarinsa zai rugurguje yawa su kuma kaman wannan da aka shigo shi sabon zamani da aka shigo aka fara gsm shi kuma za ka samu saboda yawan bukatan san shi kuma zai iya kawo hannun jari ya tashi amma kuma still hannun jari banda yanayin kasuwansa da akwai abubuwa da suke kawowa da hannun jari tu zai iya sake karyewa da akwai wanda ake yi a cikin gida wanda ba yadda ya kamata a yi ba ne da ko kuma wanda a bayyane ki wanda suke bayanan shine nake na fara gwada da shi canjin e, mutane bukatan mutane in ya canja hannun jari zai iya zai iya taba shi hannun jarin kamfani wanda kuma ba na ɓoye ba ba shi yaya bayanin sa yake na ɓoye shine za a iya yin a nakasa kamfanin kamfanin ko wata babba wanda ta fita girma ta zo ta karya farashin abin a kasuwa ko da ita za ta faɗi ita ma za ta karya ne in ta karya in son ya karye ta zama ita kadai ita kuma sai ta daga farashinta to kamar shi ah, hauhawar farashin hannayen jari shi kuma ya yake ya ne tasirin su ga tattalin arziki yawa babban shi shine kaga yanzu kamar yanzu a ce yawan ƙasa ya karu kaga za ka ce kamar da neman abinci wayansu abubuwan da muke amfani da shi koyaushe yau da gobe dole eh, za ka samu shi ma eh, nemansa zai karu to in haka irin wayannan abubuwan suna kawo bunƙasa yanzu ga haka ma a ce a ce da akwai a ce da a ce a nan ƙasar muna da kamar kamfani da take yin shinkafa yadda federal government ta toshe shigowa din nan to ita na ƙasa din wanda take inda an samu wata karkafar kamfani da za ta yi shinkafa a nan sai kaga hannun jarin ta zai tashi saboda masu neman masu cin shinkafa suna nan da yawa yawa kuma gwamnati ta ba ta wani kariyan da za ta shigo ta buɗe kasuwanta to za ka iya samun hannun jarinta zai yi to kuma da kono wanda ake yi shi yanzu kama a ce wani kamfani ya zo ya ce zai sayar da hannun jari to sai ya ƙi sake hannun jarin a kasuwa to saboda mutane sun suna son abin suna neman sa fafutukan suna neman shi sai jawo shi kudin hannun jarin ya ringa tashi sama so yanzu kama a zo a ce balu din kamfani naira bakwai ne to sai mutanen nan su ki sake shan kuma sun san abin nan yana da kasuwa da yake wa sai kaga farashin yana yi yana in ba a maida hankali ba sai kaga farashi ya kai har naira arba'in abin da aka yi balu nashi a naira bakwai sai sun gama wahala da ku kun gama sayansa da tsada sai kawai sai su fitar da sai su sake shi a kasuwa suna sake shi a kasuwa sai ya sake dawa balu sa na naira bakwai to ya kamata mutane in ko ga balu yana tashi abinda za ku fara lura me ya kawo tashinsa to kamar ya yake shafar tattalin arziki idan yin hannun jari ya faɗi eh, tabbas zai shafi ƙasa saboda kaga kamfanin nan su suke iban ma'aikata kamfanin nan su suke sayan kayan aiki kamfanin nan su suke amfani da lantarki suke amfani da ruwa kuma kuma su kansu su kansu mutanen ƙasar daga kamfanin ne abinda aka yi a kamfanin shine ake sayarwa mutane yan kasuwa za su saya za su yi to kaga ka yi tsammantar kuma a ce kuma wa'in abubuwan babu kaga zai taba ƙasa kuma banda ma haka shi kansa gwamnati hanyar samun kuɗinta a ƙasashe manya ta wajen haraji ne harajin na hadda kamfani so kaga in kamfanin ba sa nan babu haraji wa gwamnati in kamfanin ba sa nan babu ayyuban ma'aikata da za a samu albashi Da fatan an ji daɗin wannan waka mai taken ganga wanda Rapsent daga Zaria City a jihar Kaduna Najeriya ya rangada mana kuma an fa'idantu da amsan tambayar da aka yi kan kasuwar hannayen jari. Sai tambayar mu ta gaba da ke cewa waɗanne irin mutane ne ba sa zaɓe? Ko fursunoni na da damar zaɓe? Su kuma jami'an tsaro da ke bakin aiki yaya za su yi da zaɓen ko dai 'yan ƙasa sun wakilce su kenan? Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau suka aiko da wannan tambayar. Ni kuma na ce ku sha kurminku don wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya Muhammad Sani Abubakar bai yi kasa a gwiwa ba wajen tuntuɓar jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta ƙasa a tarayyar Najeriya Aliyu Bello ga yadda wasu ta kaya. to da farko dai duk wanda ya rijista yake da kuma katin sa na dindindin hannun shi yana da ikon jefa kuri'a a daidai ranar jefa kuri'a idan ya je rumfar da ya rijista din abu da doka ta hana shi ne ba hali kai rijista a wani wuri ka jefa a wani wuri tilas ka koma rumfar da kai rijista gun da sunan ka ya fito to eh, wannan ya shafi duk ɗan ƙasa kenan babu la'akari da shekaru ko tsufa ko kuma yanayin aiki al'amarin shekaru an kammala magana a kansa tun lokacin da ake wa eh, rijista domin ai a lokacin rijista ne ake tantance waye sa ya kai a masa rijista yan shekara sha takwas zuwa sama su aka yi wa rijista kuma su suke da damar jefa ƙuri'a doka kawai ta buƙaci wanda ya rijista bayan ya kammala biyan buƙatun duk eh, dokokin da aka tanada don yin rijista din ya kuma mallaki katin sanadin dindin to ranar zaɓe ya kai kan shi ba a wakilce shi ba a rumfar zaben da ya rijista shi da kanshi a rumfar da ya yi rijista wannan su ne ka'idoji da ake bi don mai jefa ƙuri'a ya samu damar jefa ƙuri'a shi to a har ila yau mai sauraron kuma ya buƙaci sanin cewa kamar waɗanda su ma 'yan ƙasa ne kamar jami'an tsaro wanda suke kula da yadda zaɓe ke gudana don tabbatar da an yi komi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ina ga su kuma ko da suna da katin zaɓe za su iya yin zaɓe kuma 'yan ƙasa sun wakilce su a halin yanzu ba doka da doka ba ta hana mutum jefa ƙuri'a ba na farko kamar da na faɗa sai dai zarafin samun damar jefa ƙuri'a din ko sukunin jefawar a ranar zaɓen ai zai yi wahala a ma'aikatan eh, wato tsaro wanda suna kan muhimman ayyuka a wasu ƙasashe akwai abin da ake kira early voting wato gabanin ranar zaɓe waɗansu al'umma da aikin su ya shafi gudanar da aikin zaɓe da kuma ba da kariya a ranar zaɓe din suke iya jefa to amma a nan bamu da wannan tanadi a halin yanzu sai dai a nan gaba in doka ta ba da dama a yi haka to a ƙarin bayani dai akan wannan ɗan ganin cewa su jami'an tsaro suna da yawa su ma wanda wani kaso ne na al'umma na kasa kama daga 'yan sanda sojoji da sauran dai masu rike da kayan sarki ba ganin ya kamata a ce wannan kasan nasu bai tafi haka ba to kullum kokarin da ake shine a inganta doka muddin doka bata ba da dama a yi haka ba idan hukumar zaɓe bata bata aiwatar da abin da eh, dokar eh, muddin dokar zaɓe bata ba da dama ba kuma dokar eh, ita kuma zaɓe bata yi wani abin da ya saba doka ba ba a ce ga kasa ko gazawa illa kawai fatar mu nan gaba in doka ta bada dama ga irin waɗannan mutane da suke da yawa hatta ma'aikatan zaben kansu ai su ma 'yan ƙasa ne amma ai kaga bisa irin yanayin aikin da ke gaban su a ranar zaɓe ba su da ikon jefa ƙuri'a ɗin wato haka na nufin ku kanku ba kwa zaɓe kenan a ranar zaɓe ba hali ma ka yi tunanin ma'aikacin zaɓe zai jefa ƙuri'a don a ranar zaɓe zaɓe ma baya kusa da rumfar da zai jefa ƙuri'arsa na haka kowa yana kan bakin aikin shi da jami'an tsaro har ku 'yan jarida galibi a ranar zaɓe ba kowa ke kaiwa damar yake samun damar jefa ƙuri'a ba amma inda kana da damar ka je gurin da ka yanki rijista a ranar zaɓe ka so ka jefa ƙuri'ar ka kana iya jefawa ka ci gaba da hidimar ka musamman ma a yanzu da aka ƙara gyara dokar wato tsarin gudanar da zaɓe a baya in ba a manta ba a zaben biyar. ai akan ware wani rukunin awanni ne daga karfe 8 zuwa karfe 11 na safe ana tantance mutanen da suka zo jefa ƙuri'a kana a fara kuma jefa ƙuri'a daga karfe 12 zuwa kamar misalin karfe 2 amma a yanzu a zaben 2019 da ke gabanmu ai kaga doka ce ta yi duk wanda ya zo ya gabatar da katin na dindindin aka tantance aka san shi ne sai a bashi dama ya jefa ƙuri'arsa ya wuce shi kenan ba sai ya jinki ba sai ya samu wani eh, dogon lokaci yana jira ba da wannan kaga mutane da yawa na iya samun dama su jefa ƙuri'a kuma su koma bakin al'amuran da ke gaban su a ƙarshe mai sauraro ya nemi a mushi ƙarin haske kan waɗanda ke gidan kasu suna da yancin jefa zaɓe in kuma suna da yanci za su samu daman jefawa da ganin cewa su suna tsare ya danganci gun da suke da kuma halin da rumfar zaɓe take idan ka yi rijista a daidai lokacin da ake rijista kai zaman kaso ka fito ka sami yancinka a ranar zaɓe zaka koma rumfar ka ka jefa a yayin da kake cikin gidan kaso muddin baka kusa da rumfar zaɓen ka da kana da kati ka gaba ka za zaka ce ka jefa amma dai akwai wani kokari da hukumar zaɓe ta shayi a baya na ganin cewar an samu wani daftari da zai ba dama a gudanar da zaɓuka domin waɗannan mutane su ma da suke cikin eh, wannan al'amari su samu damar shigowa a dama da su amma ya zuwa yanzu ana nan akan bakar cewar idan kai rijista to sai ka je rumfar da kai rijista ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado allah da ka haye hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na da Allah da ka hai hasashe na Wanda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana ubangidana da za ka ɗauki zance na kara da Allah da ka haye hasali eh, ban da bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alƙalam na zannawa gidana na za ka ɗauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana Allah shi kama mana a gaishe ka aminu ladan alan waka da wannan waka mai cike da darussa mai taken ubangidana a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international rfi To bar mu karkare da tambayar ta isa gare mu daga Adamu Habu Umar Yanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawar Najeriya da Buhari Yahaya Unguru jihar Yobe duk a tarayyar Najeriya. Wai menene alfanun samar da kuɗin bai ɗaya da aka akasinsa ga ƙasashen ƙungiyar ECOWAS? Tambayar da suka yi kenan kuma wakilin mu na Maiduguri Biliya Yusuf ya yi ƙoƙarin tuntubar Comrade Baba Sheikh Haruna wanda shine shugaban kungiyar 'yan jaridu ta jihar borno ga yadda hirarsu ta kaya an jima ana magana cewa a samu kudi na bai daya a kasashen ecowas ana fahimtar daidai gwargwado zan iya cewa alfanunsa shine zai zamanto za a samu hada-hada za a iya zirga-zirga tsakanin kasashen ecowas ba tare da tunanin in na fita da naira yau in na je kasan faransi ba sai na je na canji ba ko wani abu kuma kayayyaki da za a dinga kawowa na kasuwanci wanda zai ah, haɓaka ah, ah, tattalin ƙasa zai zo mana da sauki ba tare da an samu jinkiri da sauransu ba lalle wannan an yi haka kaga za a samu alfanu kuma za a karfafa dankon zumunci da yake tsakanin kasashen mutanen da suke wannan kasashen a afirka ta yamma kuma menene rashin alfanunsa eh kamar yadda na yi bayani kaga uh, west africa tana tare da akwai french akwai english masu renon ingilishi da kuma faransanci to uh, rashin alfanunsa kamar yadda yanzu muke experiencing shine duk tafiyan da za ka yi ko shiga kasan ma akwai dan uh, process kafin mutum ya amma to kaga wannan ɗaya kenan na biyu kamar fannin sufuri ma da sauransu shi ma don yanayin takardar kuɗi mai yiwuwa na nan najeriya da faran da kasashen faransanci akwai bambanci suna amfani da saifa da sauransu to kaga a wajen canji da jinkiri da sauransu kaga za a dinga samun jinkiri don masana sun lura cewa irin wannan nan an samu bai da yadin zai taimaka shi yasa ake ta kira a ga cewa an samu wannan amma lalle lalle ina ga Eh, rashin samun takardar bai daya din yana jinkirta ko kuma yana hana hada-hada yadda ya kamata a kasashen west africa ecowas kenan wato yanzu inda na fahimci ka wannan rashin kudi bai daya ne shine hana yawanci samun hada-hada kamar kasuwanci da sauransu kamar yanzu wanda ake yanzu eh don ba zan ce ya hana ba sai dai ya rage yanzu inda ce ana amfani da ƙasa takarda bai ɗaya hada-hadan zai fi haka zai karfafa sufuri da kuma tattalin arziki na wannan ƙasar rijin ɗin gabaki ɗaya ne da abun nufi kenan to ana ta magana cewa kamar wannan bayanin da aka yi in wannan abun an samar da shi menene zai samu sauran kudade musamman ma na ƙasar na hada haɗa sauran kudade su zama bai ɗaya eh akwai abu guda ɗaya da nake so kuma ɗan bayani a kai kaga kasashen afirka ta yamma kowace ƙasa da kudinta kuma da darajanta a idon duniya wato in an hada ga baki da for instance kamar na baka misali kamar darajar naira eh tana da daraja kafin ko kuma tafi kasan kuɗin faransi daraja ba da time da zuwan hada za a samu matsala zai shafi tattalin arziki zai shafi rayuwar kasan musamman nake maka magani so lalle lalle abu ne sai an zo na ayin nazari sosai masana sun duba yadda ya kamata a ga yadda za a fita wannan abu kuma wannan abun yana bukatan ilimantarwa sanar da jama'a dalilin da yasa ake so a samu kuɗi bai daya kuma kamar yadda dazu na yi bayani alfanu a ɗaya bangare alfanu gan kamar daga nan ka tashi zaka je ko ghana ko senegal ko irina ba sai an nemi biza ba da tun da kuɗi ɗaya ne bai ɗaya ne zaka iya shiga kai tsaye kai hada hadan ka dawo ba tare da tsangwama ko wani abu nan ba so shine abubuwan da nake so in dan sanar da jama'a wato akwai alfanu akwai rashin alfanu shi kenan sosai akwai alfanu akwai rashin alfanu sa ne ya kamata masana wanda sun kware a wannan fannin su zo na su fahimci abun a yi nazari a ga yadda zai fita a samu mafita so da sai a samu ah, hanya hanya ɗaya wanda zai fi mana duka gabaki daya. Mun gode biliya da wannan ɗawainiya kuma nan muka ga ya dace mu karkare shirin a yau. A madadin wakilanmu na Abuja, Bauchi da Maiduguri da sauran ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da kuma injiniyan da ya haɗa mana sauti Ibrahim Tukurkefi, Michael Kudisin ke fatan Allah shi sa damu da alherinsa Allahumma amin.